kawo yanzu dai ɗaruruwan jama'a ne ke ci gaba da yin gudun hijira daga arewacin jihar adamawa biyo bayan fafata wanda yanzu aka ce ana yi a tsakanin dakarun sojin najeriya da kuma 'yan boko haram da yanzu haka ke rike da wasu ƙananan hukumomin jihar da suka haɗa madagal da kuma cika yayin da garin mobi da ada ke zama mafakar 'yan gudun hijira ke neman koma kufayi. kawai suna shiga to yanzu yanzu zan tafi ma yanzu yanzu yi inda hali da yamma sai bar mubi a sun gida hanyar nan hanyar eh, madara ta samu da kenan su sojoji fa yanzu me suke yi a mubi yanzu wura nan suna tafi kuri yanzu suna ta tafi da yawa yanzu da kafa suna ta yi suna nan yanzu suna nan a ta yawo wasu da suka tsere sun fa bayyana cewa ka yanzu in boko haram ne ke rike da wasu wurare yayin da kuma jama'a ke cikin wani mawuyacin hali wallahi ma iyali na gana da suna kai su mubi abubuwa yanzu hakan nan sojoji sun samu shigowa inna inna ne soja wani soja wani soja soja bai isa ba wallahi a to yanzu me ake yaran nan da suke muku to yanzu su yan boko haram eh sai sai ba ruwan su da mu kar mu gudu da azalmai nan suke sojoji kenan haka suke gaya mana mu zama mu a gidaje mu ai ba su zo mu ba suke gaya mana da mu kuma kasa ba za mu yarda ba muna ta guduwa kawai eh a cikin me suke yawo a nan wuraren naku a babura suke yawo yawancin su kama yawancin su da kayan tsaron su gaba ɗaya ka sun tafi mintika da zuwa bazaka amma cikin gari shi irin mashina na suke da shi mashina irin na roba nan da suke yawo da shi da bindigogin suke yawo ba sannan ba sannan da yawa kam. to kamar tutoci kuma fa da aka ce suna filfilawa Eh, tutoci sun kafa mai kyau ma da la ilaha illallah rufi akai sun kafa tutoci fararen tutoci haka suka kafa sun kafa sosai ma. To akwai rahoton da ke cewa suna tara wasu suna musu wa'azi da gaske ne? Eh suna tara mutane suna mutane wa'azi amma mutane ba su haɗu ba ai daga suna kira kan mutane suna wacewa kawai ba a yarda a zauna ba ba wani wani kai ai baka sa wani ake son kalli wayancin ai wallahi ba wanda zai kalli wayancin ga dotti gashin kansu sai ga kawo bomale. ku a ina kuke kwana yanzu yanzu ne aka ina wani kauye ne eh an ce kuna kwana kan duwatsu eh akwai da suke kan duwatsu akwai mafi yawa kan kan duwatsu ne to kamar wani hali mata ke ciki mata ka wallahi wai kamar mata ka mata masu ciki na wallahi abun tausayi wallahi tallahi wanda abin da su ci ba ga suna na waje makarantu suke ba abun da za su ci ba su da shi wallahi gwamnati da gwamnati ba su kawo muku tallafi ba ba gwamnati ba idon gwamnati ko ɗaya kai ma'aikacin gwamnati ma in ba wanda muka yi tare ba ba mutum ma sama balama wai wai babban mutum da gwamnati zai ci mana kwasan to sai dai kuma kadashin gwamnan jihar Adama Ahmadu Umar Fintiri yi wa al'umman jihar jawabi jim kaɗan ma da kammala wani taron gaggawa na manyan jami'an tsaro a jihar inda ya buƙaci jama'a da su ci gaba da yin addu'o'i tare da ba da tabbacin cewa za a tallafa waɗanda abin ya shafa. Mr. Solomon Kumanga da ke zama sakataren yada labaran mu kadashin gwamnan jihar ya yi ƙarin haske. ta riga ta umarci a wannan ma'aikatar tallafi na jiha da kuma tarayya wanda ake ce da su a state emergency relief agency da su gagauce su nemi inda za a keɗe su musamman ma waɗanda suka gudu daga wa'annan daga yankin mikita madagali da movie an kuma umarce su su nemi a kayan agaji abinci kayan kwanciya gadaje da sauransu da magunguna saboda a gani cewa wayanda suka gudu sun sami agaji da gaggawa. To gana wane kuma kira za ku yi wa al'umman jihar Adamawa dangane da wannan lamari? A yanzu dai shi makaddashin gwamna ya gama ganawa da duk kan manya-manyan uh, jami'an tsaro a nan da sojoji da shi kwamishina na police kuma ya sake magana da manyansu su a headquarters a kan cewa lailai-lailai muna bukata a gagauta a tura 'yan jami'an tsaro ko sojoji zuwa wayanan yankunan don a samu a magance wannan bala'i. Kawo yanzu na baya bayan na rahoton na nuna kan cewa an samu asar rayuka ko kuna da alƙaluma waɗanda suka rasa rayukansu wato waɗanda aka kashe. To mun san cewa an yi rashin rayuka amma ba kamar yadda mutane suke yayata ko kuma suna faɗa ba. Yanzu amma lokacin hada wannan rahoto yan boko haram ne ke rike da gidajen wasu manyan gari a gular da madagali da suka da gidan mukaddashin gwamnan jihar ahmadu fintiri da na tsohon mai baiwa shugaban kasa shawara ta fuskacin harkokin siyasa ahmad ali gulak da gidan wazir hamidu kwasan da ma na wasu shugabannin al'umma a yankin ibrahim abdul azizu sashin hausa na mura amurka daga yola